ko baturiya ko da abin nan elizabeth mm, mm. za ka jin kiɗi na ca sarauniya ezawaita eh, elizabeth ce ba zai iya fara eh, eh, saboda harshen ba zai kari ba ah, sai mata sunanta kawai inda ba haddin kalama indiya wanda ya ji fahimta shi kenan na hausa ah, a zai dun wa amur mutum kawai ce sarauniya ezawaita zo <laughs> <laughs> to kaga elizabeth mm. ta zo da ta zo da ni ta ma aka haɗa ta ita wasili ne da ita da ita masana aka haɗa ta saboda turanci mm. hakimi ne kuma da rawani a kansa ya sa rigar ɓarage ta mutan fada kuma ya gama ya zo ya tsuguna gadin kuma ya je gaban ta ya barke mata da turanci ikon Allah dare aka shirya mata dina eh. ya sako shadda wando yawa ta ganshi kuma a wani yanayi eh, da butterfly a wuyansa eh ta ganshi a ba ingili suka yi zama tare <laughs> kuma ya gama ya zo ya tsuguna gaban sarki gaban sarki ya tsuguna ga shi ah to kaga irin wa'annan abubuwa abubuwa ne wanda suke an ba wa Kano wata irin dama mm. wacce take za ka ga cewa ba ta inda za ka biyo mm. ka ce wai akwai raini mm. a masarautar Kano babu sannan an ɗauko irin sa abdulkadir koguna mm. an ba su sarauta yan boko masu arziki mm. masu mutunci an ba su sarauta an lirriki wa'annan abubuwa an kakkawo wa'annan mutanen an gina su an ba su dama mm. suna da access da sarki masamsakan nan kuma girmanta da ƙasaitarta babu wata masarauta a Najeriya left and right and center dama da hauni gabar da yamma daga yarabawa har inyamurai da akwai wata masarauta da take jin za ta iya kafada da kafada da sarautar kano saboda sarkin kano sa muhammadu subhanallah e. to garin ya saboda ya tara wa'annan abubuwa in abokan ne kaji irin wa'anda su mm, mm. idan ka dawo daga nan kaga membobin da aka tura misali sadda aka zo su dan masana suna can mm-hmm. su girma ba fayin masaukin ringin mm-hmm. suna can mm-hmm. kaga su duk su. kai tsaye ma sarkin ringin kaga ina ga shi sarkin ringin na yanzu na yanzu kaga kaga kaga wa kanin sa ne sosai kwa sosai kwa ka gani to shi ma na cin membobi ya ci a lokacin nan ya je daga ringin da wajen ƙuri'a dubu ashirin da biyar da wani abu da ashirin da ne ko da takwas da je majalisa ita majalisa da ƙuri'u wa'annan masu yawa irin wannan to kaga tabbas ka siyasa nan ma bai bari an shigo da waɗansu abubuwa wa'anda za a zarci kano ba mm. an tura wanda suke ƙwararru mm. waɗanda suka sanya ake ma'amala da mutane mm. ya ake ma'amala da mulki mm. administration mm. in ji tura da suke faɗa duk sun san wannan abin sun koya sun iya asala asalatan sun san shi wai ba da kai aka yi ba sannan ya shirya wa sarautar sarkin kano sa muhammadu in ka gan shi dama zancen ado shi ba ka gama shi da kowa ye a ba za su haɗu. ba ba ba zai haɗu da wani mutum wanda suka gabace shi ba zai haɗu da wani mutum ba hayyo ba a yi mutum mai kwalle sa ba hayyo ye ba a yi ba duk irin sarakunan na da wannan jikan nasa na baya bayan nan kai haba malam ba daban da muku yi bari da wani ya ji kunya eh shi ma ya san bai yi shi ba ye shi ma ya sani ah. ai dan tari ya san kifin sa eh sosai ko Allah ya tuna a lokacin sa kayan suka zo shi na yanzu shi shi can eh. a lokacin kayansa suka zo amma an kawo kaya daga egypt mm. sai an kasa kano sai ya zaɓi wanda yake so sannan raguwar za a siya a siyo da sauran sarakun za a siya a cikin wanda ya siya din kuma ya rabar da wayansu ma wanda ba wai yana wata bukatar tasu ba ka taɓa ganin sarkin kano su muhammadu musi a cikin wani yanayi da za a gaishe ce wannan allah sarki shi ne ka gan shi ka ce kai Allah sarki ai rahabutu khairu min rahabuti mm. ai bai taba bai taba ji ba shi sam ba wannan abin a ransa ko a yaushe gan shi a sarki yake Allah ya tawala cikin shirin mu da ya gabata na yi magana akan ka yi magana akan abubuwa da shi sarkin kano muhammadu ya kawo wa kano na cigaba kama daga airport mm. da asibitin kashi mm. to ire-iren wannan abubuwa na ci gaba me ya bambanta shi da sarakunan da suka gabace shi ne a lokacin su abubuwan sun zo amma kan mutane bai waye ba sannan kuma banda kansu bai waye ba a talaka bai karba abin da ruhi ba ya karba abin ne da tsoro tsoro yake ji yana kallon in bai yi ba idan bai yi ba akwai abin da yake kallo za a iya masa ko za a iya samu amma sai kin gano sunusi cikin hikimar Allah shine fara nunawa wato ainihin waɗanda suka yi wannan abin na boko suna da amfani amfaninsu in sun gama za a ɗauki aiki a basu kai tsaye irin yanzu kamar misali irin su mai girma dan masana Allah ga wata a lokacin da za a yi ake bokon ai kaga a lokacin da zamanin sai kano alhaji ne a zamanin sai kano alhaji sai dan masana suka shiga boko na suka gama har suka yi middle irin fake college mm. da ya gama yana gama suka ba shi ofa malami ne shi ma naka mm. da yawa sa'anninsa ya koyar da su na shi mai tawa na'am to yana nan kuma yana wannan abin mm. ya zamanto cewa an sake samun wani abu na'am sai aka ɗauko shi aka yi masa information officer na'am yi masa information officer din nan mm. wanda ya karkato da hankalin samari yan uwansa wajen su masu zabura su tafi su karatu ne karatun nan domin daga kan information officer din nan mm. daga nan ya zarce siyasa ta zo ya tafi daga nan bacin ya tafi ya zarce mm. Allah ya yi masa abin da ya masa ya zamanto har ya kai matsayin memba a memba an zaɓa an yi zaɓe aka bashi aka wara aka ce an masa minista mm. ministan kuma babban minista mm. ba ƙarami ba da haka wannan alamomi ne masu ɗumbin yawa wanda cikin kano sun su kawo wa 'yan kano wajen yadda za a yi mm. tara wa kanan wannan darajar da wannan mutuncin ba da ka kuma yi ba ya yi bisa tsari ya yi bisa adalci in za a yi masa adalci mm. domin a wannan gaban na faɗa har sai da aka ga gadan gadan ta ma zai ci wannan abin mm. sai aka ce a sa ɗan ya <laughs> ya ce a ah, abu mai taman ya yi ya tare ya hana Ya ah, shi shi shi shi shi kenan yi eh, ɗan sa na cikinsa. eh da aka gadan gadan tunda abu ne ake yin hamayya eh. kuma hamayya ma ta siyasa ta wani lokacin ba irin ta yanzu ba ce eh. tunda a lokacin nan hamayyar tana da zafi sosai kwa da nehu a ciki sosai hmm. kuma yan nehun ya nemo ya sa su aljihunsa hmm. ya lunkume su ya kuma tura su ce zai su masa aiki ba kuma shi ke son su yi aikin ba a'a kanan ake so a yi fito da ita a ba ta wannan kuri